لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نتكلم عن موجبات الغسل متى يجب الاغتسال بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أو أن الدرس نامنا الدروس المهمة لعامة الأمة ينزكم ذا مكارنتا أبو أن دسكي لازم تيم وانكا الجماع ودي جمائي دما ترسى إذا خرج منه المني سواء كان وهو نائم أو مستيقظ هكا كما إذا مني يفي تمسا yana cikin bacci ne ya yi mafarki mani ya fita ko kuma idonsa biyu ba bacci yake yi ba Ida tahurat al-mar'a min al-hayd nifas. Haka na uku idan mace ta yi tsarki ta samu tsarki daga jininta na haihuwa ko kuma jinin haila. Islam al-kafir. Kafiri in ya musulunta dole ya wanka. Maut ghayra ash-shahid yani ay insan yamut wa huwa labud min taghsilihi illa shahid la Haka kuma mutuwan mutumin da ba shahada yayi a filin daga filin yaƙi ba to shi ma sai a masa wanka shahidi ne kawai wanda ya mutu a wajen yaƙi fi sabilillahi shi kan ba za a masa wanka ba wallahu Allah subhanahu wa ta'ala ne masani